bismillahirrahmanirrahim uh, jama'a musulmi maza da mata uh, musamman masu bin mazhabar alibaita alaihi salam uh, muna yi wa 'yan uwa masjid ibrahim alzakzaki murnar wannan rana ta mu mubahala wanda a wannan rana ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna matsayi da daraja na wannan wato bayi nasa wanda ya keɓance wato ahali kisa'i su guda biyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasiyinsa imam Ali da yarsa sayyida Zahara da kuma jikokinsa Hassan da Hussein wanda a wannan rana ne aka yi mubahala da kiristoci ko yahudawa na najiran allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa waɗannan fabayi nasa ne na musamman ah, kuma ya nuna wa sauran musulmi cewa waɗannan fa su ne bayi nasa wanda ah, ya tsarkake assalamu alaikum warahmatullahi Ina ta ‘yan uwana musulmi musamman mabiya wuyar ta halibarki. Mara zagayowar wannan rana mai albarka. Ana ta yan uwana mai rana yau mun Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina ta yan uwana musulmi almajin Sheikh Ibrahim Yakub Alzazzaki murnar zagayowar wannan rana ta yau mun mubahala. To a takaice dai ni bayanin da zan yi wa al'ummar musulmi shine ita dai yau mun mubahala a takaice kalmar mubahala tana nufin sineniya wadda kafiran Najeriya suka gayyaci mandan Allah da a zo a ne ne mai gaskiya duk mara gaskiya Allah ya tsine mai to ina ta yan uwana musulmi almajirin shek Ibrahim Zakzaki Hafizahullah murna zagayowar wannan rana sannan kuma ina ta yan uwana da abokan arziki da sauran yan uwa ma na Najeriya gaba daya murna zagayowar wannan rana da fatan Allah ya maimaita mana Allah ya samu